Can ainihi ta samu horo na ɗumki bayan 'yan shekaru Nadiya ta tsunduma cikin aikin sarrafawar shafuffukan yanar gizo yau shekara ɗaya ke ga da ta soma sarrafa sauyin zuba film waƙoƙi da sauransu da take aikawa kwastomominta. Ni da gaskiya da ta yarci, dimke-dimke ne sana'ata amma daga baya sai na yi sha'awar yin aikin kwamfuta. Tura ga kiluluwa salulin ne muna anvo wani kart memoir da duka. Waƙoƙin ga na zamani wanda mutane suke ra'ayi da wasu indu hausa duka muna tura su. Wata sana'a da ta koya da kanta da kuma ya bata damar buɗa shago na kanta. Wagga sana'a gaskiya ni ban koye ta ga kowa ba. Karambani na daina ina yi har koya kuma hannu ke jin sha'awa suka tura ma wasu. Kaɗan kaɗan ina tura har ta kai ma na buɗe shago wanda yake mata da maza na zowa. Banda harka abubuwa ma da nike da na ga duka harka karuwa ce sai na nemi sharsharori na mutane na kasa lulun nan su ina samu su da wani bateri duka ina aza shi bisa rafidi duka. Yau da abun da take samu Nadia ta girka kanta kuma take taimakawa kananta maza da mata. In kaset tana da tsawo dai ana tura ta dala ashirin. In ba da tsayi dala goma dala sha biyar. Wani bi ka tashi da jikakka biyu ɗari biyar akwai da ma za ka tashi da jikka guda. Alhamdulillah cikin mun yi wasu 'yan bukatun mu bukatun yara dai wani ɗan abu in ya kama na lakwal ko na makaranta ta so duka muna musu da yarda Ubangiji. kwastomomin da muka tarda wurinta suna gamsuwa da aikin Nadiya ga shaidar wata kwastoma. Na zo anguwa ne Nadiya ta iya anguwa ne domin idan ta tura muku ne za ka gudu ya daidai ne don har yanzu ban ga wata mace da take yi ba in ba ita ba don haka mu mata an mun tashi muna sa turo mana fulmomi kowa ko irin wasu sayi sayi wurin ta muke zuwa don mu kama mata matsayin ta na mace. Yau mafalkin Nadiya shine buɗa wasu shagunan sarrafawa da aikawa da matasa ɗiya mata za su kulawa da su.